This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka. Yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda kuka ji ɗazu a shirinmu na rana, babban bankin Najeriya ya sanar da rage darajar Naira, abin da ya sa darajar dala ƙaruwa. Muna ɗauke da hirar da murya Amurka ta yi da Alhaji Umar Garkuwa a kan batun. Bayan haka kuma za mu kawo muku fashin baki da wani ƙwararre a sha'anin tattalin arziki ya yi ma wakilin murya Amurka, wato Umar Faruk Musa akan canjin da aka samu. jan anjima kuma muna so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan shin menene fa'idar rage darajar Najeriya ga tattalin arzikin kasar Lambobin namu dai suna nan yadda suke. Biyu sifili biyu, shida ɗaya tara, sifili biyar hudu takwas, ko kuma biyu sifili biyu, shida ɗaya tara, sifili biyar biyar ɗaya. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a sauran ma assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Akalla mutane 5,700 ne suka rasa rayukansu sakamakon annobar Ebola a yammacin Afirka. Duk da cewa akwai alamun da ke nuna yaduwar kwaya cutar na raguwa amma bai tsaya cak ba. Hukumar lafiya ta duniya ta ba da kiyasin cewa adadin waɗanda suka rasu sun karu zuwa 5,689 karin adadin mutane 230 waɗanda suka rasu daga wannan cuta tun bayan kiyasin da hukumar ta wallafa a baya wato a makon da ya wuce yanzu dai adadin waɗanda ake zaton sun kamu da cutar ya kai 15,935 wato karin adadin mutane 600 hukumar da ke karkashin majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa yaɗuwar kwayar cutar ta tsaya a waje ɗaya a gini sannan tana raguwa a liberia kuma ta yi cutar tana ci gaba da yaɗuwa a saliyo ƙasar da ke da kashi biyu cikin uku na adadin waɗanda suka kamu da wannan cuta a baya bayan nan hukumar ta ba da labarin cewa mutane guda takwas ne suka kamu da cutar a mali inda guda shida suka riga mu gidan gaskiya rahoton ya kara da cewa ma'aikatan lafiya akalla ɗari shida ne suka kamu da ebola inda ɗari uku da arba'in suka rasa rakinsu. su A can garin Ferguson da ke nan Amurka kuma, an ci gaba da ganin bazuwar zanga-zanga jiya talata da dare a birane da yawa. A duk faɗin ƙasar ana ta ganin goyon baya da bayyana adawa da shawarar da mahukunta suka yanke na rashin samun dalilan gurfanar da wani ɗan sanda bature a gaban alkali bayan ya kashe wani baƙar fata ba a marke matashi wanda baya ɗauke da makami. A cikin watan Agustan da ya gabata ne aka harbe kuma aka kashe Michael Brown. wani matashi mai shekaru goma sha takwas da haihuwa lamarin da ya janyo zaman ɗarɗar a garin na Ferguson musamman ma game da tarzoma 'yan sanda da ke da nasaba da nuna wariyar launin fata a garin da ke kusa da unguwar St. Louis mai cike da baƙaƙen fata. Kafar yada labaran CNN ta ba da labarin cewa an gudanar da zanga-zanga a birane da saba'in a duk faɗin Amurka a jiya talata. Masu zanga-zanga sun yi tattaki a a farfajiyar Times Square da ke birnin New York da kuma unguwar Harlem da ke dauke da mafi yawancin baƙaƙen fata, sannan kuma suka yi ƙoƙarin toshe gadoji da hanyoyin masu shiga birnin. 'Yan sanda sun yi amfani da barkunan tsohuwa wajen ladabtar da masu zanga-zangar. Sojojin tsaron ƙasa sama da dubu biyu ne aka tura garin na Ferguson da ke jiha Missouri domin tabbatar da zaman lafiya a zanga-zangar da ke da nasaba da bambancin launin fata. wadda aka fara ran litinin biyu bayan sanar wadda ta ce ba za a tuhumci ɗan sanda Darren Wilson ba. wakiliyar murya amurka aisha tanzan wadda a halin yanzu take can garin na ferguson ta ce ba a kuma ga maimaitawar sace-sace ba kamar yadda aka ga jama'a suna ɗiba kayan shaguna a daren da aka fara zanga-zangar har ma aka cinna ma gine-gine sama da goma sha wani abu wuta cikakkun labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta a kan wani gungun ma'aikatan foliyo a kudu maso yammacin pakistan yau laraba inda suka shakalla mutane hudu sannan suka raunata wasu da yawa 'yan sanda sun ce a cikin mutanen da aka kashe har da wasu mata guda uku ma'aikatan lafiya Wannan lamari da ya faru ne a birnin kwaita babban birnin lardin Balochistan da ke fama da tashin-tashin hankula. Wata ma'aikaciyar lafiya da ta samu raunuka a wannan hari dai ta bayyana cewa wani asibiti da ke birnin Quetta din tana ba da labari ta ce suna fa cikin motar bas nema tare da wasu mata guda takwas da namiji guda daya lokacin da suke gudanar da aikin allurar polio a lokacin da wasu maza guda biyu akan babar dauke da bindiga suka shiga gaban motar su sannan suka tsaida da su kuma suka bude musu wuta matar ta kara da cewa 'yan bindigan sun ci gaba da buɗe musu wuta ne ma su kuma matan suka ta ihu amma babu wanda ya taimaka musu saboda rashin jami'an tsaro a wannan waje firayim ministan pakistan nawaz sharif ya yi allah wadai da kisan ma'aikatan polio a wata sanarwa a hukumance da shi shugaban ya yi ya faɗa yana cewa duk masu kai wa ma'aikatan polio hari a pakistan to makin pakistan ne. Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Har yanzu dai muna nan kan batun rage darajar Naira da aka yi, to koyaya 'yan kasuwa da masu harkokin canza kuɗaɗe ke duban canjin da babban bankin Najeriya ya yi? tambaya da na yi ma alhaji umar garkuwa kenan mazaunin babban birnin tarayya abuja mai harkar hada-hadar canza kudaden kasashen waje sai ya ce To, na farko dai magana ce guda ɗaya. Duk inda aka je aka dawo idan ana maganan ƙasa ya kamata ya zama na duk wani ɗan ƙasa yana da haƙƙi kuma yana da ikon ya faɗi magana ko ta shawara. Kuma a Maryam abin da yake so mutane ko kuma 'yan ƙasa abin da za su fahimta. illan da za a wayi gari a ce yau kowa zai je ciwo bashin da yake so ina tabbatar miki akwai wani abu ɗaya biyu cikin harkan bashin nan duk mutumin da zai je ciwo bashin nan sai an samu wasu ejen wanda suke tsakani wanda su ma suna da nasu kaso tukuna an wayi gari da ɗan kasuwan da zai fita ya je so kaya a waje shi yake da iko ko kuma shi yake da alaka da 'yan kasuwa wanda suke gadaran cewa zai zo sai dala zai zai so kaya ya dawo ina tabbatar ce wannan gaba da ya dawo ma'aikatan gwamnati kansu suke da iko akan harkan dala saboda kamun dan kasuwa zai sai dala dubu ɗari da ina tabbatar ce ma'aikatan gwamnati zai sai dala miliyan talatin ko arba'in to kin ga irin wannan abubuwa ne wato wanda tabbas idan har gwamnati ta doje a kansu dole a shiga wannan matsalolin da muka tsinci kanmu yau a ciki. To Alhaji Umaru kana gani basussukan da ake ci su ne suka kawo raguwar darajar naira a Najeriya? Ta bari bari miki misali guda ɗaya yanzu. Eh. illan bashi a duk inda ka je ka bashi in dai harka ce ta shafi ko world bank ko imf ko ka shiga china ina tabbatar maka cewa dole akwai ka'idojin da za a gindaya maka ka'idojin na cikin kashi ɗari in tabbatar miki cewa wallahi kashi saba'in da biyar ba za su taimaki mutanen ka ba mun ka je karɓo wannan bashin ko kamun bashin ya zo ma ka gama kashe kuɗin ta wace hanya ka bi ta wace hanya ka fito wannan ba wanda ke wa 'yan ƙasa bayani kin ga wannan tabbas za a san zan ce eh, dambarwa a ciki idan kin lura ko da yanzu a takaice a cikin Najeriya yadda muke zaune yau eh. idan ka tashi zaka gina gida ka gina plaza mai karfi wallahi baka ne bashi a hannun banki ba banki don ta ga wannan gidan ta saka takardun gidanka ka je ka bashi a hannunta ita za ta rinka bin ka ta rinka baka kudaita maka cewa idan karɓi kuɗi hannu akwai su harkokin da za ka yi saboda me yasa duk lokacin da ka je karɓi wannan bashi kai kana cikin harkan kuɗi da abin da kai bajetin da abin da baka yi bajetin ba duk za ka shiga ina tabbatar da karshe banki nan su ci moriya a kanka ya za ku kare da su to da haka duk harkokin bashi yake idan da har kawai gari kana karɓan bashi to ba ka da yancin kanka ka sa cikin jama'a ka kuma cikin rashin sukuni kana ganin rage darajar naira zai rage hauhawar kayayyaki da ake fama da su yanzu haka a Najeriya ina ai ga. ina mutum magana guda ɗaya a Najeriya fa karki manta cewa ko a shana sai an kama na ita. Hmm. Karki manta cewa petrol wanda muke amfani da shi a cikin motocinmu bayan an ɗauki gurbatattun mai an kai sai an tato a dawo mana da shi Najeriya kuma duk harka ce ta kuɗi. Harkan kuɗin nan da ake kuma harkan dala ake da ita. Wanda har gwamnatin Najeriya ta yadda yanzu cewa ta gaza tana kokari za ta yi abubuwa na bajet da shauransu. Sai kin tabbatar an shiga rigima wani kawai Allah Ubangiji shi yasa zai yi da 'yan Najeriya a ciki. Amma ba ta maganan goyi dala wai ta rawa kasa Ina tabbatar da hana sai an sayi dala naira ɗari biyu a Najeriya in dai a wannan tafiyan da gwamnatin nan in dai bata canja ba bata yarda da shawara yan kasa ba sai an sayi dala naira ɗari biyu kuma duk da aka sayi dala naira ɗari biyu ina tabbatar miki yan kasa daman suna cikin kunci to wallahi an shiga wani yanayi ne kawai kawai ki ji aka tana wala wala kuwata. To Allah ya kyauta, Alhaji Umaru garkuwa kenan mai harka hada-hadar canza kudaden kasashen waje. To su kuma kwararru a fannin tattalin arziki ko ya suke ganin lamarin? Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. ga dukkan alamu gwamnatin tarayyar najeriya ta fara fuskantar babban kalubale dangane da sha'anin da ya danganci tattalin arzikin ƙasa wanda a yanzu yake fuskantar mawuyacin halin abin da ya sanya tuni gwamnan babban banki na najeriya chief godwin emefile ya bayyana wa 'yan ƙasa cewar lalle an fara ɗaukar matakai na ɗaura ɗamara domin fuskantar wannan kalubale wanda ya kai ga aka rage darajar kuɗin naira idan aka kwantanta shi da dola sannan kuma ya hada da ƙara farashi ko haraji na kudaden shiga a cikin najeriya ko na ajiya a cikin banki wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma tsohon minista a ma'aikatar cinikayya ta najeriya injiniya mustapha bello ya min tsokaci akan wannan lalurar da najeriya ta samu kanta a ciki a halin yanzu ma yan ƙananan rumfunan da aka ba lasin su sai da kuɗaɗe an karbi kuɗaɗen su miliyan 35 an sanya su su aji a banki a lokacin da suka aji miliyan 35 din biyar nan darajar naira a lokacin nan da dala ana maganan kusan naira ɗari da hamsin da wani abu ne a yau in suka ce a maido musu da miliyan talatin da biyar ɗin nasu ba za su samu kwatankwacin sa ba a dala da suka ajiye a wannan lokacin so asara ma suka yi sannan bayan nan ga kuma an sanya su a dole su dinga karɓan dala dubu goma sha biyar a kowane mako to ban san ko yaya ake so a zahiri su rayu ba wanda ake bai wa bankuna amma bari su je su saya daga bankuna an ce kada bankuna su saida musu to kaga irin waɗannan abubuwa din gaskiya akwai bukatar wato a zauna a yi nazari a kansu saboda waɗannan yan kananan rumfuna da suke saida dalar nan a kafashen da suka ci gaba gaskiya su ne kananan ma'aikatu da ake kira small micro small enterprises to in ko ba a taimaka sun rayu ba a zahiri ana son wato eh, a ƙara lalata tattalin arzikin ƙasa ne don ta hanyar su yan kananan kuɗaɗen da suke shigowa da yawa gwamnatin kasashen da suke suka tallafa musu suke amfana don babban danjan irin wannan abin ne, wanda ke da naira a yanzu zai ruga ya je ya ɗauke ya ce bari ya mai da a dala ya ajiye saboda ya ga nairan darajar na faɗuwa wanda kuma ke da dalar nan shi kuma zai kiya fitar da shi waje saboda don haɗama yana ganin watakila abin da zai kai ɗari biyu. Ana turka turka saboda kuɗi. Madalla da Umar Faruk Musa. To akan wannan ne muke so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan shin menene fa'idar rage darajar naira da babban bankin Najeriya ya yi. Lambobin namu dai na nan yadda suke, amma kamin nan mu shakata da wannan waƙar. Gwamnan yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To madalla mun samu kira na farko daga birnin tarayya Abuja. Salamu alaikum waye kan layi. Kuna magana da Umar Muhammad Dangwara. sannan Malam Umar Muhammad me ka ce game da wannan batun na yau? To ni dai wannan karyawa da Naira ta yi gaskiya abin ba mu ji daɗi ba. Hello? Hello, muna jan ka muna jin ka Malam Umar. To, saboda kamar mu a wannan tare ta mu ta Najeriya gaskiya da ungozi suna ta kwalokwalon naira ba ce wannan ba to gahi gaskiya ta fito gaskiya ba mu ji wannan abu ba to madalla malam umar mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu je jihar naija wane ne akan layi malam isa ne daga Ebo. sannu malam isa me za ka ce game da wannan batun na yau ke ma kin gani yadda naira mu ya lalace a najeriya mm. to gashi dai ko ko ka ke naira dubu karkace yanzu abin da za ka yi ba wani abu ba ne. To kana gani rage darajar? Eh. Kana gani rage darajar da aka yi bai da fa'ida kenan. Wallahi wallahi bai da fa'ida yana nan yana buga talakawa Najeriya. To ina ga eh? Malam Isa kana nan ne kan layi har yanzu? Muna jin ka. To ina ga Malam Isa layin shi ya goce. Masu sauraro har yanzu muna jiran ku ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a kan rage darajar naira da babban bankin Najeriya ya yi. Mun samu kira daga Katsina. Salamu alaikum waye a layi. Wa alaikum Alhaji Mani na Dutsen ma local An gaishe ka Alhaji Mani me zaka ce kan wannan batun? abin da zan ce ba mu ji daɗi ba amma dai gwamnati ta dage ta maido da darajar naira don saboda talaka kada ya ɗanɗana wuya to kana gani sauyin da aka yi ba don a ƙara tattalin arzikin ƙasa ba ne ba a inda za a ƙara da ba haka za a yi ba sai a ɗauki matakai ga bankuna da kuma mutane da suka lullike kuɗi a nemi su maido domin kai ji daɗi. kamar wa'anda mutane ke na kake magana manyan ma'aikatan gwamnati da ke ɗiba kuɗi su kai ƙasashen waje to madalla malam mani mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu je kwanta gora salamu alaikum waye a kan layi Ina magana da injiniya mai gero makeri kwanta gora pro na apc To an gaishe ka injiniya me zaka ce akan wannan batun namu na yau? Gaskiya rage darajar naira ta mata talakawa ne tsakani da Allah ba alhairi ba ne. Gwamnati rage naira gaskiya babban banki da daidai ba gaskiya ba alheri bane ne ga al'ummar arewa gaskiya da Najeriya gaba daya. Ba ci gaba ba ne gaskiya. To madalla injiniya daga Kwantagora mun gode yanzu kuma bari mu je Nasarawa wane ne akan layi? salamu alaikum na nasarawa kana ji na ina jin ki to me za ka ce game da wannan batun namu na yau ya eh to wannan abu dai zalunci ne kawai tun da sun san abun baya shafan su yana shafan talaka ne kawai kuma mu ba abun da za mu ce musu sai dai Allah ya saka mana tun da duk wahalan ba sa gani talaka ne ke ganin shi To madalla malami daga Nasarawa mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi. Salamu alaikum wane ne akan layi? Alaikum salam kuna magana da baban gida ne bayan fada Ningi Bauchi da Ningi Local Government. To malam baban gida menene ra'ayinka akan batun yau? Ra'ayina shine sassawa da ake yi akan al'amura na Boko Haramun na karya da aka sa wanda ake cutar al'ummar musulmai gaba ɗaya shi ne wala nake so ka ce a kai. To, ka san muna magana ne akan rage darajar naira da babban bankin Najeriya ya yi, me za ka ce game da wannan? Gaskiya rage darajar naira da aka yi har ga Allah turfasa wa talaka ne wallahi saboda talaka shi ne wanda yake shan wahala a wannan ƙasa tamu gaba ɗaya. To madalla malam baban gida daga Bauchi mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu je Yobe. Salamu alaikum waye alayi. Nasiru ne daga Damaturu. To an gaishe ka malam Nasiru me zaka ce game da wannan batun namu na yau? Eh abin da zan ce kawai gwamnati tana niyyar zaluntar mu ne kawai. Me yasa ka ce haka? Dan saboda eh saboda ai su suka lalata duk wani abubuwa da yake harkokin tattalin arziki to amma kuma wannan canjin ai kamar ana so a bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ne shi ya sanya aka yi hakan a to abin da zaki tunani da shi sai kin san harkokin yadda suke tafiya eh. kawai ana so a lalata harkokin talakawa ne kawai abin da dai za mu yi tsakaninmu da su kawai Allah zai mana maganin su kawai To madalla Malam Nasiru daga Yoba yanzu kuma bari mu je jigga. Wassalamu alaikum waye akan layi. aiki kina magana da Garba mai shayi daga guri local government Jigawa To Malam Garba mai shayi me zaka ce game da batun yau? wannan abin da kawai mugunta da suke so su yi wa talaka kawai bakinmu da su dai mu ita musu addu'a Allah ya ubangiji ya shirye su Allah ya sa su gane abin da suke yi. To, madalla mun gode da wannan ra'ayi naka Malam Garba daga Jigawa. Masu sauraro har yanzu muna da sauran lokaci muna jiran ku ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan menene fa'idar rage darajar naira da babban bankin Najeriya ya yi. Wasu ƙwararru dai suna ganin cewa ana an yi hakan ne don a bunƙasa tattalin arzikin Najeriya. To shin hakan yana da fa'ida ya kuke ganin wannan lamari? Mun samu kira daga Adamawa wane ne akan layi? A ah, Muhammad Muhammad daga Adamawa. To Malam Muhammad me zaka ce game da wannan bayanin na yau? Abin da nake bayani a kansa mu al'umma adama abin da ya dame mu ba magana kara wannan dola ba abin da yake damu mu shine ki rage wannan rediyo da Allah abin da yake damu mu shine magana wannan Hello? Hello muna jin ka Malam Muhammad. Abin da yake damu mu al'umma adama gwamnatin da muke ciki a yanzu sai mana agaji ta duba lamuran mu ba magana wannan karin kuɗin da ake magana na dola ba. To Malam Muhammad mun gode da wannan bayani da kuma wannan shawara da kake turawa zuwa ga gwamnati. A daidai wannan lokacin ma mun kawo karshen wannan kiraye-kirayen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku dama domin ku kira akan wani batun na daban. yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafan Afirka za ta yanke hukuncin da Ghana ta shigar kan koranta da hukumar ta yi daga gasar cin kofin nahiyar Afirka na matasa 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai da za a yi a sabon shekara. CAF ta hukunta Ghana ce sakamakon samunta da laifi na yin amfani da wani dan wasa Isaac Chum wanda shekarunsa suka wuce ka'ida a karawa da suka yi da kasar Kamaru. Ghana ce ta lashe wannan wasa daga bisani Kamaru ta shigar da kara kuma hukumar CAF da ta samu Ghana da laifi ta kuma dakatar da ita daga shiga gasar wasannin da za a yi a ƙasar Nijar a sabon shekara. Hukumar kwallon kafa ta Ghana GFA za ta yi wata gagaruman zama a gobe wanda ake hasashen ganin manya-manyan canje-canje a cikin hukumomin tafiyar da kungiyoyin wasa na ƙasa daga kungiyar Ghana Blaster har zuwa ƙasa kuma a wannan zama ce ake sa ran shugaban hukumar kwallon kafa Kwasi Yantaci zai sauka a matsayinsa na shugaban kwamitin tafiyar da kungiyar Ghana blasters Wannan zaman da ta biyo bayan kira ne da masu sukan lamiri suka yi wa shugaban na GFA Kwasi Yantaci cewa ya ɗauki ayyuka da yawa wanda shi dan kansa yake gani ya kamata ya ajiye aikinsa na tafiyar da Ghana Black Stars ya mai da hankali akan babban aikinsa na tafiyar da harkokin hukumar kwallon kafa ta GFA gabaki ɗaya. kwamitin majalisa a kan wasanni a ƙasar najeriya ya yi kashedi da hukumar kwallon kafa ta nff ta yi taka tsantsan wurin kora ko takaita kwantaragi na kodin super eagles Steven keshi kazalika kwamitin majalisar ya kuma mika kashedi ga hukumar kwallon kafa wurin sallamar baki ɗaya 'yan wasan super eagles kamar yadda wasu mutane suke kira nan da can da a kori 'yan wasan ga baki ɗaya da yake hira da 'yan jarida shugaban kwamitin wasanni a majalisa adamu gumba ya gargaɗi 'yan najeriya da su saurara da irin wannan kira da suke yi na a sallami baki ɗaya 'yan wasan wasan Super Eagles A wata sabuwa kuma babban sakataren hukumar kwallon kafa ta Najeriya Musa Adamu ya ce lokaci ya yi da hukumar kwallon kafa da za ta karbo kuɗi dala Amurka miliyan tara da Najeriya ta kashe wurin shiga gasar cin kofin duniya wanda ya hada abin da aka biya 'yan wasa bisa matsayi da suka kai a cikin gasar. Musa Adamu ya ce wannan kuɗi dai ya janyo tsegunguma a cikin ƙasar har ya kai wasu 'yan Najeriya da suna zargin hukumar ta NFF cewa tuni ta karbi kuɗin kuma ta kama bakinta ta rufe. A cewar babban sakataren NFF Musa Adamu hukumar ta sade za ta mayar da dala amurka miliyan uku da dubu ɗari shida ga gwamnatin tarayya da ta karbi don yin shirye-shirye na shiga gasar cin kofin duniyar da aka yi a ƙasar brazil shekarar dubu biyu da goma sha hudu wani tsohon dan wasan gaba na ghana black stars sam johnson foyo ya kyautar zaton cewa kodin ghana black star mai riko maxwell kunedu da a bashi dama ya ci gaba da rike kungiyar ghana black star a lokacin da kungiyar za ta shiga gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekarar dubu biyu da goma sha biyar hukumar gfa dai ta fidda sunar sabon kodin ghana black stars Avram Grant. Amma kuwa a nasa tunani Sam Johnson tsohon dan wasan Ghana Black Stars yana ganin tunda Maxwell Gunaidu ya kai gane ga wannan matsayin idan aka bashi dama zai taka rawan gani. Baba ya ko Makeri sashen Hausa na murya a Accra Ghana. sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk ranar Alhamis ta hudu ga watan Nuwamba ta kowace shekara, ranar ce ta bikin cika-ciki a Amurka. Wannan daɗaɗɗiyar al'ada ce da ta yi asali daga zuwan Turawa 'yan shara wuri zauna a arewacin Amurka a ƙarni na goma sha bakwai. ya kuma yi daidai da lokacin da mutane waɗannan lokacin suke girba albarkatun gona. Da ya yi nasara sai suka ga ya kamata su yi murna wannan nasarar. Ganin kuma cewar sun iya wuce lokacin matsanancin sanyi da suka fuskanta a karon farko. Lokacin cika ciki da ke faɗowa lokacin rani na da kama da lokacin hutun girba albarkatun gona a wasu ƙasashe ko al'adu. Kamar yadda a ƙasar Vietnam da suke kira bikin da suke yi da sunan Chang Tu da kuma ƙasar Ghana da take kiran nata Homowo. bikin girba doya da take yi duk shekara, haɗe da liyafar cin abincin dare da talatalu da ya ƙunshi dukkan ilahirin iyali, da wajen kallon wasan ƙwallo da fareti ko maci. Akwai dai wani abu game da wannan rana da ke nuna haɗin kan Amurkawa, kamar yadda Amerikawa ke bikin samun 'yanci daga turawan mulkin mallakan Ingila a ranar 4 ga watan Yuli. Bikin cika ciki ma kamar haka ne, bikin da yake haɗa kawunan dukkan Amurkawa Wannan wani lokacin hutu ne da yake nufin abu ɗaya ga Amurkawa ba tare da bambancin addini ko siyasa ko yare ba. Wannan wani lokaci ne kuma da mutane za su tuna baya domin nazarin abubuwan da suka yi da kuma yin nazari ko yin hasashe don gaba. Da yake ƙasarsu tana fuskantar rikice-rikice a gabashin Turai da gabas ta tsakiya da kuma ƙasashen Afirka ta yamma. Sanin gaibu sai Allah tana yiwuwa rashin tantance shekarar dubu ashirin da sha biyar da za a shiga ta kasance a zukatansu. tsohon shugaban Amurka Abraham Lincoln shi ne ya fara ayyana wannan ranar cika ciki a hukumance a lokacin da aka fuskanci matsaloli makamancin yanzu yakin basasan Amurka. Amma kamar magadansu da suka yi musu mulkin mallaka, Amurkawa ma mutane ne masu runguman kaddara a yayin da suke tare da abokai da 'yan uwa yau kamar jiya za su rungumi kaddara su miƙa godiya ga Allah a saboda arzikin rayuwa na gudanar da rayuwa nan gaba cikin 'yanci da walwala. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma bar mu koma ga Bello ya ba mu labarai amma a takaice. wata maryama akalla mutane 5,700 ne suka rasa rayukansu sakamakon annobar ebola a yammacin afirka duk da cewa akwai alaman da ke nuna cewa ya ɗauko ya cutar fana raguwa amma bai tsaya cik ba su kuma 'yan gwagwarmaya sun ce adadin mutanen da suka rasa rayukansu daga hare-haren da jiragen saman yaƙi da dakarun sojin siriya suka kaiwa biranen raka babban birnin siriya da ke hannun mayakan isil ya haura zuwa 95 kungiyar lura da kare hakkin bil'adama a Siriya da ke da cibiya a Birtaniya Laraba ta ce har-haren jiya talata a yankin da ke cike da masana'antu da kuma wata sananniyar kasuwa a kusa da gidajen aji kayan tarihi a birnin ya raunata akalla mutane 120. akalla ko in ce a ƙarshe dai wasu 'yan bindiga fa sun buɗe wuta akan wasu gungun ma'aikatan foli a kudu maso yammacin pakistan Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da abokan arzikin Alhaji Aliyu Yalwaya wuri, wanda ake kira da sardauna rasuwa. Allah ya ji ƙanshi ya kuma rahamshe shi, saƙo daga Malam Ango malamin makaranta. yanzu a madadin bello habibu galadanci da ya taya na gabatar da shirin da kuma miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr carl ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wannan lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.